إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستقليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله godiya الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن wanda cikin ikonsa da yardarsa bayan teku da aka samu na karatu cikin sati biyu da suka wuce yau allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare mun dawo za kuma mu tsora daga inda muka tsaya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan teku da muka yi ya zama alkhairi ga rayuwarmu abubuwan da ba mu samu ba karatu ya sa hutun ya zama mana alkai a yau insha Allah za mu ci gaba daga inda muka da da ne sauraro bai manta ba mun tsaya a cikin babu biya wanda ƙarshen sa ya rage dangane da wasu abubuwa da mutum zai yi tunanin ko shi ma ya yi isa imamun nau'i rahimahullahu ta'ala ya kawo babu yake babu ma yi jawab abu annahu biya walai ta huwa biya wasu babin da ke nuni da abinda wani zai zanci wannan biya ne amma kuma ba biyan ba ne sai dai idan ya biye masa kuma malamai suka ce sai zama riya don me domin riya dama shi ne ka buƙaci gamsar da mutane ba ka buƙaci gamsar da Allah subhanahu wa ta'ala ba yayin da ka buƙaci gamsar da mutane a aikin da ake yi wa Allah wajen yinsa ko barinsa ya shiga gariya isa suka ce mu za ka yi wata ibada tunaninka jama'a su yaba ya zama riya in za ka yi wata ibada ka ga mutane ka ce bari fasa ka gamsar da su da maka yin ba suka gamsu da baka yin ba don kar su yaba maka shi ma ya zama riya me kamata ka yi shi an su amala ka lila ka tsaftace aikinka don Allah ka yi din sawa'un za su yaba ko ba za su yaba ba idan sun yaba ya zama maka nurun alalu in ba su yaba ba kuma dama ba wannan gani ba ba la nuridu minkum jaza'an wala shukura ta yi don Allah subhanahu wa ta'ala in ba dan kaddarar suna ganin ba ma ko sai sun ganin kai da baka zo su ganin ba to amma idan niyyar ka dole su gani dole su yaba dole su san kana yi wannan goda a zahiri ka nuna Allah a ciki Allah ya san ba domin sa kai ba yawal kiyama zai ce izhabu ila alladhina kuntum tura'unahum fi dunya je wajen wanda kuke yi don su gani a duniya kan ta jiduna inda jaza za ku samu lada da ta'jil Allah ya san ba za ma ka iya zuwa gun wani ba amma zai ce je ka gani ko za ka samu lada hali ba za ka samu Allah ka kare mu daga yin aikin da ya shafe ka don wani abinda za ka zakiriya ne ba riya ba kuma malam yake ya kama na hadisi mai cewa an abi zarri radiyallahu anhu qal qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ara'aita ar-rajula ya'malu al-'amala min al-khayr wa yahmaduhu an-nas alayhi قال تلك عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم na an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi da Abu Zar radiyallahu anhu ya rawaito mana aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kana ga mutum zai iya aiki na alheri aiki da ake yi wa Allah subhanahu zai yi ya zamanto aiki ya shafi bayan Allah kamar yawan sadaka kamar yawan taimako kamar kirki a cewa ne yana da kirki wa yahmaduhu nasu alayhi kuma sai a dace mutane suna yaba masa shi wannan zai iya zama riya ba za ka yi aikin Allah a yaba maka shin zai zama riya sai annabi sallallahu alaihi wasallam su tilka ajin bushra al-mu'min ita wannan ai bishara ce ta gaggawa da Allah ya yi wa mumini cewa aikinsa Allah ya karba domin yayin da Allah ya karba aikinka ya soka sai ya shela cikin sammai ko ya kira mala'ika jibril ya gaya masa cewa ka yi shela a cikin sammai cikin mala'iku cewa wani cikin bayina ina sonsa kuma Allah ya ce yana son ka ba wai dan kyanka bane ba dan girman jikinka bane ba dan gidan kusuwa na bane ba dan ka iya wasu abubuwa bane sai dan ka zaman jo mai tsarkake aikinka don Allah din je ka samu karɓuwa a wajen Allah kuma ya gaya mala'ika jibril yana son ka shi ma yin shaida cikin mala'iku suna son ka kuma a yi a cikin duniya 'yan uwanka mutane ma su so yayin da kaga mutane na yaba ka cikin aikin alkhairin da kake yi to alaman Allah ya karba aiki sai dai abin da zai bata aikin kuma a take ke ka ji cewa ka yi wata bajinta ka ji cewa ka yi wani abu ka ji cewa ka zama wani daga nan shi nan sai rubuta maka aiki sai zama goban za ka yi kana so ya banye kwaka inda za ka yi ba a ce komai ba kuma sai ka yi kokarin kai ka fito da abin dole a ganki. saboda haka dole sai mutum ya yi tsananin takatsantsan zai rabu da sharrin shida da haka Allah yake jan kunnan mu inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa lalle fa shaitan matsayin ku ne abokin gaban ku ku rike shi abokin gaba mun dai alƙawari aljannan nan ba za ku koma ba ku kuma ku yi kokarin nuna masa sai an koma to amma fa sai an dage sai an ba da himma ba karamin mutum ba ne zai yi aikin Allah a yaba masa bai ji daɗi ba kuma an ya ji daɗin daga nan ba karamin dagewa za a yi ba bai ji yana so in ya sake yi a sake yawa masa to daga nan shi ɗan zai shigo in ne kyan ya tsira na farko to sauran sai zai yadda shiga ga lamarin duniya lalace dama aka ce hiya ya abdul hasanat biye dama aiki mai kyau take ci kama ya akulun narun hama Allah ya tsare mu saboda haka shi ɗan adam in yi aikin alheri yana iya ganin alama Allah ya yana iya nuna masa ya ga bishara daga mutane su so shi don haka Allah yake cewa lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah suna da bishara tun a duniya sannan a lahira za a mutu bishara da aljanna kaga kuma Allah ya so ya jarraba ka sai bai maka sai ba zai maka bushara batun a duniya sai kai ta yin aikin Allah ya jarrabe ka da hussar masu hasada su ko kullum kokari su yan kai su kushe in kai su ce wai kai kana so a yaba to ba me yaba in kai su ce wai kai kai kai a ce ne ke ba ko to ba kai ba to shi kuma wannan wata jarabawa wannan ba zai sa kuma ka dina ba saboda haka kada ka ji cewa dan adam zai aiki Allah ya so aikin jama'a su yaba sai kuma daga gana ta yi ba mai yaba to kaga nan ke dan kuma zai shigo dan yayi kokarin kana kamar mutum ne zai tashi kiyamun lai in ya farka sai ke dan yayi wasu motsi sai ga mata har yanzu mutane na bacci ai suna nan ba ba sa bacci in ka tashi sallah za ka gane ke riye ne ka jira sai an jima sannan kowa ya bacci ba ka ji annabi ya ce wa yi wa nasu ya kana biya wannan dare ka ji ba shi kuma bukatar da tafiya. to haka ka tsalalle kuma yana motsi sai ji wani sanyi ya buto masa sai gyara barbarsa shi ma sai asuba to dan yana nan shi sa Allah ke la tattabi'u rutuwati shaytan rutuwati ce matakai kala kala ne to ba aka kauce zai fitar baya gajiya shi yasa ya ce wa Allah an zirni ila yau mai ba'afun Allah karki kashe ni har sai ranar tashi alƙiyama don me la aqudanna lahum kan mustaqim kawai manufar kenan ya zauna ma a hanyar dacewa tana kokarin ka dace shi yana kokarin ka bauki Allah ya kare mu saboda haka ikhlasi wajen aiki wallahi babbar matsala ce wadda ba kowa yake ke tsira daga aiki biya ba ba kowa yake dacewa ya fada su muklisin ba wanda ke dan yace su ne ba zan iya da su ba illa ibadaka min humul mukhlasin kai bayinka wanda su suna da ta aiki domin ka waɗannan kan ba zan iya da su ba sai kai ta kokari ga cewa ka kuɓuta daga wannan wani abu da za ka yi ba sai sallah kawai ba ba sai azumi kawai ba wannan jigajigan ayyukan ba sai su kadai ba wallahi kowane irin kankanin aiki iblis baya jin nauyin ya ga ya raba ka da Allah ne domin ya ci nasara isa in za ka yi aikin alheri karkar ka duba kankancin aikin annabi yake la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an karka taɓa da aikin alheri walau an talqa akaka bi wajhin talib kai ko da ka haɗu da abokin kare cikin annashawa cikin fara'a karka raina wannan akwai lada a ciki kaga ce kamata mutum yi wasa da abubuwan da za su zama masa alkhairi Allah ka sa mu dace babi na gaba ma babu tahrimin nazar ila al-mar'ati al-ajnabiyya والأمرد الحسن بغير حاجة شرعية wannan babin yana maganan haramcin kallon macen da ta zamanto maka ajnaba mana mace ajinabiya macen da aure zai iya shiga tsakaninka da ita an haramta maka kallonta musamman kallo na sha'awa kallo na birgewa kallo na jin daɗi wal hasan al'amuran shi ne mutumin da Allah bai mai baiwar gashi a fuska ba bai da gashi bai da gemu bai cika fitowa ba kamar mace yake da yi nau'an amma ta wani wajen to wani zai zama amran wale ta bi hasan wani kuma amran ne wa hasan bai da gashin kuma kyakkyawa ne magabata suka ce sharrin wannan ya fi sharrin mace don me kamar yadda imamu za ya kawo a kitabul kaba'ir yake cewa samuwar saukin shigan barna tare da amrat ya fi saukin shigan barna tare da mace domin yayin da aka ganga da shi a zaune kuna hira annasu la yanzu ka shai domin mutum ne ɗan uwanka na namiji da mace ce za a gan ku da ita tulaltafa da inzarun nasu ilaihi tunanin mutane sai karkata zuwa gani amma yayin da ya zama namiji ne to sai gaba wanda ya damu da wannan sai sai shiga tsakanin ku har ya haifar da alfahsha da na nan biwa da yake shigowa Allah ya tsare mu yace da hajjatin shari'a an ba wani dalili ba wani bukata na ka ganda ko ka ganshi ko ku zauna da shi ba amfani imamu ahmad rahimahullah wani lokaci da aka zo masa da wani yaro ya gan shi hasanul manza ya ce a anni fitar da wannan da na ba na bukatan ganin irin kaga fitina ne shi yasa zalibi in ka ga mutum yana yawan huta da yara to ka ji tsoronsa mun wannan ke shaitan baya wasa da nan wajen ma daga nan sai haifar da bala'i kisa ka ga shi jarimatul liwat annabi yake uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi ko an kama su ba aka je su ko sayyidina ali radiyallahu anhu yace tuhu an yurma min ash-shahid a je a samu wani katon dutse a hurgo shi ya mutu don haka Allah ya yi da su وجعلنا عاليها سافلة وانضرنا عليها إجارة من الجيل ألا يجب أن قوم نوت وما يجيوت لدواته ألا يجيوت قال الله تعالى ألا مدو في جنس الجنة وكل المؤمنين يغدوا من أبطاره ويحفظوا فروجه فقال المؤمنين حتى المؤمنين ما أتم ما أنجابه وكل المؤمنات يغدوا من أبطارهم wa yahfazna furujahun kowanne daga cikin maza da mata cikin mu'minai kowa an gaya masa ya yi kokarin rinta ganinsa kada ya saki ta sakaka ba wai ya zauna cikin mutane ya rufe ido ba kamar magawo a ya ganin ganinsa ya san me zai gani shin abin nan ya dace in gan shi ko ban dace ba shi yasa tafai da annabi ya hana su zaman ciki Mai suka ce masa ba da na kuntun ya Allah bin majalisina ba mu da makawa sai mun zauna a wuri ba mu da wani mafita ya ce musu ba mafita ne za ku yi ba su tariqa haqqahu bai wa titi ba kaga je titi yana da haƙƙi daga titi akwai zabdul basa ta mai gani saboda haka mutum ya ji tsoron Allah ya tabbata cewa idan sannan samun ganin su tiham iblis wani mashi ne da iblis da ke amfani da shi wanda da shi ne ake fara bala'i ko barna ce za ta faru da gaggallo ne saboda haka mutum ya san me zai kalla kuma ba kallon ba wai sai lallai na shi ba wani zai zauna a wayar da zai bude ya kallon yin wannan farnan wani haka kawai zai ta ɗiban hotunan mutanen banza matan banza wanda ke ɗan ya ƙawata su aka ɗauke su ake tallan su a duniya wajen sai da makirin wajen sai da bureni wajen sai da miyar gashi nan dai baka ne to shi zai nemo ke tara a wayar ya buɗe wannan ya kalla ya buɗe wannan ya kalla ya buɗe wannan tsarai ya buɗe wancan a cikin mambaran wani wani saboda haka daba hauke da yake makashin ka rajinninka to haka wayan nan take in kai ta ke sai ta kai ka jihar nan Allah ya sauka saboda haka ba wai sai ya zama na zahiri ba na hoto ma ya kamata ka kiyaye san me za ka gani domin Allah zai tambaye ka وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Allah ce da ji da gani da zuciya da take raya maka dukkan su Allah zai tambaye ka kai to wayannan su ne idra ginshiki na a abu Allah subhanahu wa ta'ala da ya halitta dan adam yake kun fito daga cikin iyayenku ba ku san komai ba la ta'lamuna shay'an ba abin da kuka sani to daga nan sai aka yi mai wajen Allah na kuma sam'a wal absara wal afida Allah ya ce muka ba ku ji da gani da zuciya wannan sune sune hanyoyin neman ilimi da su ake tara ilimi duk sanka da ilimi baka iya karatu ba ba za ka iya furta magana ba ko ba ka ji ko ba ka gani ko ba ka da zuciya mai tunano abu ba da za a yi karatu shi ya sa wayannan abubuwa suka zamanto ababen tambaya inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ya gaya mana wannan dan mu kiyaye da san me za mu ji wani kullum yana tafiya kunan sa toshi ba lallai ba ne ya toshe shi da ayar alkur'ani ko wani wa'azi akan samu bayan Allah na gari wanda hakan suke sun shiga sun ma saba abin baya damun saboda ne ya bi da shi ta hanyar da Allah yake so kuma cikin ni'imar Allah duk wayannan abubuwa da kaga na zamani ba bature baya yin su wajen musulmi amfana dan ya zama tuwa ka sanadi ila aljanna la amma dai ga a hakan Allah sai sakkara wasu muminai su kuma su yi karatun su musuluntar da abu ya zama jo a musulunci za ka more sai zama maka silahun mu'addai sai zama takobi ne kai kaifi biyu in ma hallaka iblis ko ya hallaka ka Allah ya sa mu dace don aka juya nan abubuwan kana iya juya su su zama maka addini ka kuma karu ta hanyar addinin to amma fa aksarun na wanda kuma dama al'aksar ba su ne na gari ba ma aksarun na walau harafta bi haka Allah ya gaya wa annabi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ja kunnansa ya dai jage kan wanda suka yi imanin imanin ya tabbata su mutu da imanin amma a ce sai an yawa an cika gari ba haka al'amari yake kuma Allah ce wa qalilun min ibadi yashkuru a rage nan nagari ɗan kaɗan su kullum kai ƙoƙarin jajewa don ka tsira wayannan abubuwa da ji da gani da kiyaye kuma zuciyarka kai ƙoƙarin da ka raya maka alkhairai da rika raya maka duk wani alheri kuma alƙalbu ya hauri. zuciya ita take raya abu yanzu wani yana nan zuciyarsa ba ta nan tunaninsa yana wani waje jikin ne kawai a nan sai a gama talarci sai ya cika ka yau an yi sauri ba tunaninsa ba baya gudu wani sai ya gudu liman sai yi sallama ce har an dare saboda kwakwalwar ba ta gudu inda ba liman din bai ma san me yake ba wani yana nan yanzu yana saudiya ko yana wani ma ya je lahira yana hararo yi a wajen zuciya ke ba abin da ya kai ta sauri to yi kokarin kai babi ka kai ka mata iyaka tunanin da zaman to tana tuna abin da zai mata amfani ba ma ganin Allah ne ce inna fi khalqi samawati wal ardi wa al layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يجب ويتفكرون في خلق السماوات والارض ina nan su kenan in kalli sama da ƙasa sun ga yanayin da Allah ya tsara su ya rabbana ma khalaqta hadha batila Allah ba kai wannan abin za ba ba ai saman nan abin ba haka kawai Allah ba kai tunanin tunanin abin da zai musu amfani in ka san Allah zai tambayi hatta abin da zuciyarka za ta rika raya maka to kai kokarin ta rayo maka alheri domin daga ta gama rayo maka sharri to ba abin da ya rage kuma illa indifa na sauran arkan kafa ta tashi ta je hannu ya taba da sauransu وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور Allah ce da idanu za su yi a ɓoye na ha'inci na ɓuya ba a gani ba da da zuciya za ta kimsa Allah ya sani duk abu ɗaya ne abun Allah shi Allah ba wani abu sirri a wajensa a wajen ku ne sirri amma a wajen Allah ba sirri so da ka tun da ka san shi ba sirri a wajensa me yasa za ta ɓuya ka saba masa ba haka ya ce annabi ya ce zalim ta sa'ayi wasu na shi me yasa za ka buya ka yi in dai baka ji kunyar Allah ba Yi abin da ka ga dama ko a zahiri don ya san wancan so da haka wancan din sai ka jin tsoronsa a kan na wajen shi yasa masu hikima suke cewa wanda Allah ya sanya masa jin ɗanɗanon al'ibada fil kalawat ya gama gojewa me ya kalwa shi ne ka ɓuya to Allah ya sa maka jin ɗanɗanon ibada kana ɓoye ba wanda ya ganka ka ɓuya ɗakinka ba ka da abin yi sai karatu alƙur'ani wayar kan zan ne ayyukan alheri amma ka shiga wargo ka shiga daki ka kune ka shiga wargo ka rufe kanka ko ka buɗe wayar ka kana kallon barna kana tunanin Allah bai ganka ba kaga baka san me lazza ta ibadatul khalwa wannan ne kake don Allah tsantsa mun baka san daɗin wannan ba ba za ma ka iya ba Allah ya kare mu وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد yana da kyau a ce kullum sai yana tana irin wayannan lalle ubangijinka yana da madakata inda zai ajiye ka tsaya a nan tukuna sa muke karanta a jikin ko muna karanta muna manta nabi sallallahu alaihi wasallam ce ladda zula qadama abdu yawm al hatta yusala an arba kafan dan adam a ardul mahshar a wajen hisabi wajen su'al yana nan tsaye ba zai kusa ba sai an tambaye shi abu hudu kaga abu hudun nan akwai rayuwa akwai zamantaka akwai ilimi akwai kudi tuwayen za a tambaye ka za a tambaye ka rayuwa ka ga rayuwa samartaka ta shiga cikin rayuwa amma aka ware ta saboda hadarin da saboda haka mutum ya ji tsoron Allah ya rika tunan cewa akwai ran da Allah zai fike shi mai wa muka in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laysa bainahu wa bainahu turjuman ba wani tafinta tsakanin mutum da ubangijinsa ban ma ka zaba ban ma ka zaba ban ma ka zaba duk na san da wannan ya umarni ta ce dole gai karanta a baya yi ta bayanin ƙarya Allah zai ce a gaya masa ƙarya yi wanda ya yayi karya in ne nemi musawa ga littafin sa a hannun dama da aka shi me aka gaya masa ibqa kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi agar ta karanta ya ike ka za ka yau ka wa kanka hisabi Allah ka sa mu karanta shi da kyau sa mu gan shi muna masu farin ciki cikin wannan babi akwai hadisai da dama ɗaya daga cikin su mana yace annabi huwaira radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد بناها البطش والرجل بناها القطع والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه متفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه يكامل هنا حديث دقى مزالة صلى الله عليه وسلم yake شوى كتب على ابن آدم نصيبه من الجنة Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wa ɗan adam a yi kujira ya kaddara masa a gabakunsa akwai wani rabo na zina mudrikun zalika la mahala bana sai hakan ya same shi ko yayin dole dole a samu wani kaso na zina a rayuwar ɗan adam kaza ake dama aljanna ba ana shiganta ba ne wajen babu laifi a kowane ɗan adam zai je duniya zai je lahira da laifi sai dai me yake sanya ya kuɓuta daga azaba ya shiga aljanna shine iza har hasanatu ladan ne suka janye laifin ba babu su bane akwai su to amma sai a ɗora su a mizani sai a ga kyawawan sun janye munanan to haka idan aka ce da rabauta a zina to ba ya nuna cewa kuma ka ɗora hannu a ce na halaka a'a na'am za ka iya yin haka min babi al'isti istijad ya zan yi in kare kaina daga wannan din duk da an ce dole sai ya ka samu rabonka to amma za ka iya kokarin da za a yi ko da rabon ya zo dai ya zama bai da yawa zama alkhairatin su danne za ka kasa maka abun yadda za ka gane ita al'ainanu zinabu manzaba idanunka zinarsu shi ne kallo su rika kallon basa ko su rika kallon mace ko mutane ko su rika kallon abubuwan da bai kamata su gani ba na daga mace wani bai da gun sai wurin da ya san mata na wucewa musamman ya ce daidai ka kaza sun fi wucewa ku shi lokacin zai je ya kafa kujerarsa a wajen wannan ta wuce ko da je mata kalaba ya daga kai ya ganta ta wuce shi ya san me ya gani ya san me ya raya a ransa wancan ma haka wancan ma haka wal uzunan zinahu wal isma' kunnuwa kuma zinarsu shi ne ji muka ɗan waya in ce maganganu da mace ba batsa ko maganganu marasa kyau kisa kaga saboda lalacewa da san a barnatar da al'umma masu wayoyin ma da suka tashi baka kyautar lokaci da suka baka cikin dare cikin dare ka ji yana kuskus in dai alheri ake so a baka shi sha biyu rana a yi frikol sha biyu rana ba ko a ce frikol daga tara na safe kaga ba su yi rana ranar amma dai lokacin da za ka tashi ka yi wa Allah bauta sai kuma lokacin ke sabon lokacin hira daga nan kuma hiran da zarge ta yi nisa har ta kai ga na sabon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu kowane abu sai kana auna shi da abin da kunnan ka zai ji na fata to kana zina da kunnan wallisan lisan wulkala shi kuma baki zinansa shine magana ya faɗa wani zai iya zauna cikin al'umma banda zancen ba tsabai da wani abu ya faɗa a yi dariya wallahi ba gaskiya nake faɗa ciwo yana ganin hatin kan wani burgewa ne dole mutum ya kiyaye bakinsa ya san me zai faɗa aisha radiyallahu anha take cewa mutum ya kiyaye abin da zai furta domin zai iya furta maganar da bai mata ganin tana da wani kima amma za ta iya kai shi da annaba, bai sani ba kuma annabi ya gaya mana wa hal yakumu an-nasa fi an-nar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim shi akwai abin da zaka ga ya tafi da mutum cikin jahannama da ka ya isa da fuska ko da hanci ke ba wani abu da ke haifar da haka sai abin da har sunan su suka huta suka zama musu bala'i Allah ya kiyaye na biya yi gaskiya ce falle kul khairan aw liyasmut faɗa alheri ko ka yi shiru to kai sai zama ba ka ba iya faɗan alheri ba sai zan dukan banza wal yadu dina albar shi kuma hannun dinansa tabawa ne kama hannun mace ka taba jikinta ka shafa ta ka yi wannan ka yi wannan duka hannun kai Allah zai tambaye ka والرجل بناء القطع ita kuma kafa da ita za a tashi a gari duk inda aka ga ya dace a je don a gabar na da ita za a ji wajen alfahsha da ita za a ji gano kowanne wanda da tunan gaba ko da su ake aikata barna su ne mabudin barna idanu kunnuwa harshe kafa da hannu isa wani mai hikima yake cewa barna ta aikin alfahsha to daga gani ne daga ganin kuma sai magana fa nazratu fa kalamu fa maw'idun wa liqa'u daga magana sai alƙawari daga alƙawari sai lokaci sai haduwa daga haduwa kuma shi kenan sai abin da zai biyo baya Allah ya kare mu yace wal qalbu yahwi wa yatamanna to kullun idan kana gani ana ba maganar kana ji saboda ta je kun ta zauna tana kallo ka ya taba wannan ya taba wannan duka zuciya ne take da tura ji wannan ji wannan dan yi kaza daga yin kaza a nan gun daga kai sai wani ba mai ganin ku ba mai kaza duk kun manta Allah subhanahu wa ta'ala yana tare yana ganin ku ya san mai kuke yi to zuciya ku da take yi tana rayawa tana kwadayin hakan ya kasance wa yusaddiqu zalika al-farj aw Kuma daga nan farjinka shi zai gaskata duk wayannan ayyukan da wayannan suka yi duk wayannan muqaddimat sun budewa al-farj hanyar da zai aikata zinan iyaka in ya gaskata su zina ta tabbata kamila bai gaskata su ba an samu nafsu wajen gudanar da zina sai tuban abin da ido ya gani kunne ya ji hannu ya taba kafa ta jikin duk yi wayannan suna da sauki don Allah bai ajiye haji a kansu amma da zaran saddaqahu alfard to daga nan haji ya sa daga nan bala'i ya samu daga nan musiba ta zo Allah ya kiyaye kaga duk mai haifar da cikin farko annaba in baka gani ba to ba za ma ka yi sha'awar ba amma da zarar ka gani to lallai sha'awar za ta iya zuwa sannan kuma barna za ta iya biyo baya shi ya sa Allah tsara wa ta'ala game da zina ba cewa ya yi wala tazunu ba cewa wala karabu zina innahu kana fahishatan wa a tabila kaga alqurbu ilaiha ya shafi tafiya ya shafi ka gani ka taba ya shafi ka je ka tsaya kana kallo sai makamantan irin waɗannan abubuwa Allah ya kare mu wannan hadisin imam bukhari da muslim suka roƙo shi saboda haka don ka gama ce ta yi maka in kana da iyali annabi ce maza kowa gida domin za ka riski abin da kake sha'awa a gun matarka a nan a inda ka gano ta za ka same ta a gidanka ko ba ka da iyali dama annabi ya gaya maka ka yawaita azumi hmm, jin kana azumi zai hana ka ba kai kalla kallan amma yanzu wani kace mai yi azumi ya ce wa na kace in ne kace wani ba a nan ne ya san ana azumi sai ramadan kuma annabi ya ce ba alai bi sabu fa innahu lahu da ba zai hana ka bin sha'awa amma zai sa ka rika jin cewa kana halin ibada kar Allah ya kama ni na yi sabo ina wani ibadar ba wannan zai rage maka sabon Allah Allah ka samu da shi hadisi na gaba malai cewa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتم فإذا أبيتم إلا المسجد فآتوا الطريق حقا قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يريد واجب لك من الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai wa sahabbai iyakum wal julusa fi qurbat na ja muku kunne shi ne iyaku ina horon ku ina ja muku kunne da zaman a bakin hanya zaman majalisa kenan zaman jaba akan ce jaba yan iska ne majalisa mutanen kirki ne amu. to yanzu majalisar ma shedan ya raya musu har wani shayi suke dafa na musamman don ka ji daɗin zama ko don shayin kazo da ba abubuwanni karfe gani yanzu ƙaruwa kuma suke wannan majalisun ƙaruwa suke wani kamar salawatin kamsa ne abin su ne suka ƙaru suka zama salawatin fita domin sai ya je kullum yadda zai azar la'asar magani ba ita to tsakanin magani ba da la'asar akwai wata sallar ita ce wannan majalisin wani kuma tsakanin tsakanin dai rana ne zuwa za a nan suke nasu almuhim dai irin wannan majali suna nan kuma suna karuwa Allah ya sa mu gane annabi ya ce kar ku zauna a daina zaman ciki قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد babu da wata makawa baya da sunan ba a ce ba mu zauna a nan ba ba yadda ai ba zai mayu ba kaga haka ne gadon wani ba mu ganka a wajen nisa sai ina kai ne zai baka je ba ai mu ba mu je ba ai ba zai yi ba na ai mun ka gaban gefen nan ba to ne ba ta fito ba 房间来了这么多人。